Salamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma game da jarumi shi ma yana ba da gudunmawa a wannan masana'anta ta Kannywood. To masu kallon ka za su so ka dan gaya musu sunan ka bacin ka faɗi sunan ka sannan ka gaya masu kallon ka takaitaccen tarihin rayuwarka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni sunana Hannu Rabilu Musa Ibro, In gidan murga Ibro kenan. wanda ya rasu ubangiji Allah ya kansa Allah ya gafarta masa amma kuma ina so in gabatar muku da yanzu babban abin da yake damu na rashin aikin ne wallahi tallahi kaga idan garo za ka yi ba da wurin ka ba in eh. faskare za ka yi da wurin ka ba in menene dai kuma kaga ni ba taba ganin dan wanke da guga yau ga ga da abin kaga ba za ka ba za ka Kuma ɗazin da naji ana sanarwa. Eh. Ɗazin da naji ana sanarwa a rediyo. Wai za a ɗau ma'aikata, amma sai mutum ya kai takardunsa. Takardu na na karatu. Eh na makaranta. Kuma inda gida yake saƙanni da kai, kaga duk ba karatun nan muka yi. Eh, taron kwal da habari. Sa ma ban amince da maganar. Wannan ai ba magana ce ma ta abari ba. Ai ita ce ma magana da zaka bi diddigi. zamani ya canza aikin yanzu ba sai lalle wai kai wani bane ko kana da takardu ba ba sai kana da takardu ba inda aiki a yanzu kai eh, akwai kana da hanya ke kai ai al'amuran ƙasar da ya lalace ya zarge gaba ɗaya an ajiye shi a gefe sai ka gama karatun wallahi kai ta zama ba aiki kai ta zama ya dai daura kugu yau gaye eh, sai ka wuce a mai diploma ne mai digiri ko kuma danta ne eh, kai da baka ilimin ba ya ka aiki eh, ya kake da masoyan kanka ka da su a hanya da zara an ce la ilaha illallah ga hannu faɗin gidan marigayi shi ma ka san yanzu fim yake dan Allah mu je mu ɗan yi hoto da shi mu ɗan yi yaya kana ba su lokacin ka ko baka ba su ɗari bisa ɗari saboda ai ina jin daɗuwan haɗuwa da su ɗari bisa ɗari saboda ni in muka haɗu eh ina jin daɗi ne sosai saboda saboda ana ana za a ce ubangiji Allah ya ji dan alhaji eh. kuma kai ma ubangiji Allah ya dauka ka kamar yadda dauka ɗaukaka alhaji eh. wani abun yana faranta min rai a koda yaushe da an yi min addu'a eh. kuma shi ma an masa addu'a saboda ko hoto na ma aka saka ko ni na saka sai an yi masa addu'a ba ma ni eh eh ina jin daɗin wannan abu da bisa da ka ce kai dai ba za ka wulakanta ka ba da zarar sun ganka sun ce lagawa ne za ka ba su lokacin ka ɗari bisa ɗari kenan Allah ya to Allah ya ƙara mana masoya ya shige gaba ya yi jagora yanzu ba dan wani abu da zaka dan yi wa masu kallon ka dan wani abu da za su ce yes ya iya acting din wani abu da zan musu eh ni da fuska ta eh <coughs> Eh, ai, da daman ka san to ai ka fito da su ba haka ba san caje ka zai a a ranka da ai ka san dabin da daman anan nake sawa to fito da su na fito da su ba su kenan ba su kenan ranka wallahi ba su kenan ba ka ji na ce wallahi sai na nan sai na nan kaga takarda wa'annan ma ba su ke wallahi su ke na rake ban yadda ba ai Allah ya dada ma girma ka san Allah yan nama suna fito da fito da da na da na da akwai akwai fito da kuɗi ba komai rake fito da kuɗi to kin ga da aljihuai ka ce wannan wai su ke nan bayan na san da su ai da ka kasa wannan wanda wannan wannan goma ba eh ta wuce da wallahi kallar ke dade ta wuce naira goma daman a jiki take nan na fito da ita da safe. Kawo ai ta yi da ranke rike ta fita. Allah zan ce ta fita lissafi. To ka rike kudin sallama. Ta fita lissafi. ko ka rike kudin sallama ka fito. Amma ka san da ya kamata ka ja girman ka. Tunda dai ai ni ina baka girman ka ranke. Thank you. a yanda muka yi lissafi abin na baya bashi na to bashi na kuma zai fita ai da muke da kai ban ƙarya ta mun yau ƙarya kake kai kai shika ka na kina shi to shika na kina shi hannunka na kina shi hannunka hannunka na kina shi ka har ne za ka bakin allo wai sama nawa kaza ka boye to baka da sisi a baka da ka ce hansu om na daga ba ka ce hansu dawo ba zan ce hansu dawo din ba ka ce hansu om na daga ba zan ce hansu dawo to hansu dawo Allah na sauki da me zan ji da daga lu ko da ko da ta da kai wannan ba ne wannan na kina baka kuma ka rinka dan girman ka na kin ga girman girman wata ran kwadan mare ka to Allah zan mare na lalle lalle ba lalle da kai ritaya ta karfi da yaki da mun yi ritaya ne ah, da kai ritaya da mun yi ritaya ni fa ba rena mun wai ni fa ba ina da hannu to wuyan kai kawai wallahi ka ah, sai ya ga mun yi nufa a ni yabe sai ya ga mun yi nufa